Sashen Hausar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Almasi Garba ne tare da Sarfilu hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Asabar 29 ga watan Mayu. bayan labaran duniya za a ji cewa an shiga takaddama bayan da aka yi ma kungiyar kwadagon najeriya ta yin wani nau'in tallafi a madadin tallafin mai da gwamnatin najeriya ke son ta cire ba mu yadda ba kuma ba za mu amince da wannan tallafi ba kada ma gwamnati ta kuskura ta suma wannan yi maganar refinery nan a gyara su mana ina alkawarin da gwamnati ta yi cewa akwai sababbi da za ta kirkiro sai a yi su za mu sake kawo muku firar da aka yi da tsohon ministan tsaron jamhuriyar Nijar kan kasar mali wadda ta tsunduma cikin rigimar shugabanci tun bayan juyin mulkin da aka yi kwanan nan. Kamar kowace ranar Asabar yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku. Za a ji labaran wasanni da Murtala Sanyi na ke gabatarwa. To amma kafin nan ga Sarfilu da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Birtaniya ta sake tabbatar da samun kamuwa da cutar coronavirus kusan inda aka gano mutane dubu biyu da cutar a fadin kasar je Juma'a. Adadi mafi girma a kowace rana cikin watanni biyu. Kashi saba'in da biyar na sabbin kamuwa da cutar na Birtaniya ana ganin sun kamu da abin da ake kira nau'in coronavirus na Indiya. wanda aka fara ganowa indiya kuma ya fi saurin yaduwa fiye da nau'in da ya firin a baya a ranar juma'a ma birtaniya ta amince da allurar rigakafin coronavirus guda daya wacce johnson and johnson suka kirkira ita ce rigakafin covid ta hudu da aka yarda da ita a cikin kasar bayan allurar pfizer da astrazeneca da kuma madana pakistan ta faɗa shugabannin afghanistan cewa ba za ta sake gudanar duk wasu harkoki tare da babban hafsan tsaron afghanistan ba saboda mummunan batanci da ya yi wa pakistan a baya-bayan nan kamar yadda manyan jami'ai da jami'an diflomasiya suka tabbatar wa murya amurka a ranar juma'a rikicin ya sake nuna zaman ɗarɗar a siyasance da rashin yarda da tarihi da ke damun dangantaka tsakanin makwabtan kudancin asiyan biyu waɗanda ke da iyaka kusan kilomita 2,600 sabon abin da ya haifar da hakan ya fito daga mai ba shugaban afghanistan ashraf gani shawara kan harkokin tsaro hamdullah muhaib wanda ke zargin pakistan da hukumar leƙen asirinta da goyon baya da kuma jagorantar ta yadda kayar baya na kungiyar taliban a afghanistan zargin da pakistan ta musanta dutse na biyu ya yi aman wuta yau asabar a kusa da garin goma da ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo mako guda bayan da dutsen ya ragongo ya yi aman wutar da ya haifar da barna tare da mutane da mahallansu. mai magana da yawon gwamnati patrick muyaya ya ce a yau dutsen da ke murara da yankin da ba wanda ke zaune na virunga yana magana ne a wani wajen ajiyar namun dajin gwaggon biri da ke dauke da kashi ɗaya cikin hudu na yawansu da ke duniya garin goma da ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ya kasance cikin kadaici bayan da kusan mazauna dubu ɗari hudu suka gudu biyo bayan gargaɗin da aka yi cewa dutsen yaragongo da ke kusa da dutsen na iya sake barkewa da aman labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an saki wani jirgin ruwan dakon mai mai ɗauke da tutar kasar iran da indonesia ta kame a watan janairu kan zargin da ake masa na safaran man ba bisa ka'ida ba in ji wani jami'in indonesia da kafan labaran kasar ta iran yau asabar wisnu Pramandita mai magana da yawon dogarawan gabar tekun Indonesia ya ce an saki jirgin man mai dauke da tutar Iran MT Horse a ranar Juma'a bayan hukuncin da kotu ta yanke a farkon makon nan. Kotun ta yanke hukuncin cewa jirgin na iya barin Indonesia yayin da kaftin ɗin jirgin zai fuskanci dokar jeki gyara halanka na wa'adin shekaru biyu ba tare da biyan tara ba in ji kakakin. Kafa labaran Iran ta ce jirgin ruwan ya ci gaba da aikinsa kafin ya koma gida. daga ƙarshe shugaban ƙasar colombia evan dog ya sanar jiya juma'a cewa ya tura sojoji zuwa kali cibiyar zanga-zangar kin jinin gwamnati a duk faɗin ƙasar da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a cikin watan da ya gabata duk ya sanar bayan da ya jagoranci wani taron tsaro a garin mai ɗauke da mutane miliyan biyu da biyu tun daga daren yau za a fara tura taimakon 'yan sandan ƙasa a garin kali mutane uku sun mutu jiya juma'a yayin zanga-zanga a kali a cewa hukumomi a asarar rayuka na bayan-bayan nan kenan cikin makonni na tashin hankali sarfilo hashin gumel aka saurara da labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya inda ake ja inja tsakanin hukumomin kasar da kungiyar kwadago kan batun wani shiri na cire tallafin mai wanda ya zo da tayin wani nau'i na tallafi a madadin na man wanda ita kuma kungiyar kwadagon ta ce a bar mata yadda yake ina batun gyarar matatun mai madina dauda gare ki. Ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa ta ce ta aike wa mahukuntan ƙasar wasiƙa da ke ɗauke da bayanansu a game da kira da gwamnoni suka yi cewa ana iya ƙara kuɗin man fetur ya tashi daga naira ɗari da sittin da biyu da ake sayarwa a yanzu zuwa naira ɗari uku da tamanin da biyar ko ma fiye da haka wai don a hana yin fasakorin man in ba haka ba ba za a shawo kan matsalar ba. Kwamre Nasiru Kabir shine sakataren tsare-tsare na haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa ya yi ƙarin haske akan wasiƙar da ƙungiyar ta rubuta wa gwamnati da kuma hujjar yin haka matsayin kungiyar kwadago shi ne har yanzu ba mu yadda ba kuma ba za mu amince da wannan tallafi ba tuni mun fitar da sanarwa kada ma gwamnati ta kuskura ta soma wannan yunkuri ai mun shaka musu misalai muka ce in kuna so mu samu wadatuwar man fetur dinnan da kuma a samu rangwame wa talakan Najeriya da sauki maganar fanarin nan a gyara su mana ina alkawarin da gwamnati ta yi cewa akwai sababbi da za ta kirkiro sai a yi su to duk wani abubuwan ba a yi ba yau a ce mutane za a cire tallafi gobe a ce an cire jiba gata a ce an janye kwanaki kaɗan ki gwamnati ce gwamnati ta ce tana tsarin kuɗi a biyan tallafi tambayar da muke kulle shi ne tallafin nan wai aihuwa ike yi ne To sai dai a daidai lokacin da wannan turka-turka ke faruwa, shugaban kungiyar masu masana'antu ta ƙasa wato man a turanci, Shegun Ajayi Kadiri, ya yi hasashen cewa ɗanyen man fetur ya ƙara kuɗi a kasuwar duniya, saboda haka wajibi ne farashin mai ya sauya ko za a cire tallafi ko ba za a cire ba. Ajayi Kadiri ya ce a bari kasuwa ta yi halinta in har ana so a magance matsalar man fetur a ƙasa. Amma shugaban ma'aikatar man fetur ta ƙasa Mele Kolo Kyari ya yi bayani akan batun cire tallafi kamar haka. A ma'ana wannan tallafin shine gwamnati ta soshi shi ya wuce abin da ake sai da shi a kasuwa wannan bambancin gwamnati sai ta saka domin a samu rangwame wannan rangwamen zahirin ne bata yi wa ko amfani ba shekara da shekaru misali daga shekara alif dubu da shidda har zuwa yau misali an kashe kuɗi kimanin naira triliyon goma sha hudu akan wannan tallafin kuma wannan kamar an shatawa ne don babu wani shaidan da za a gani cewa an bada wannan tallafin kuma babu shaida waye wannan abu suka yi wa amfani. To sai dai ga tsohon shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur ta ƙasa Comrade Isa Tijjani yana ganin gyara matatun man ƙasar zai taimaka gaya. Gwamnati ta san cewar bayan da za a yi ta guje ma ɗaukan ɗawainiya game da wannan magana da ake yi domin kawai gwamnati ta yadda cewar babu mafita a wannan harka gaba ɗayanta face ta yi ƙoƙari iyana ta ƙoƙari ta tabbatar da cewar matatunmu na mai sun yi aiki a ƙasa duk wani abu da za a yi sabanin wannan to kawai shirme ake a yanzu dai yan kasa sun zuba ido su ga irin tasirin da wannan wasiƙa da ƙungiyar kwadago ta rubuta zai yi a daidai lokacin da ake ta kai komo akan batun ƙarin kuɗin man fetur a ƙasar madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To a gaida Madina, to kamar yadda ba a rasa sani ba, tun bayan da sojoji suka yi wani irin nau'in juyin mulki a kasar Mali, ƙasar ta shiga rudamin shugabanci. Don haka wakilin muryar Amurka a yamai jamhuriyar Nijar Sulaiman Barma ya tuntubi tsohon ministan tsaron jamhuriyar Nijar Kalla Muktari don jin yadda yake ganin wannan rigimar. A shirinmu na yamma an ji wannan hirar kuma za mu sake kawo muku yanzu inda Muktari ya fara ansa tambayar Barma da cewa. Abinda kowa ke hodi na kasan Mali batar lahiya. Gaskiya ne kuma sai dai Allah sauke. abin da za a fata eh, kasashe na ecowas kasashe na duniya su yi tsaye don a maido hukuma ta gaskiya a kasan mali a yi tsaye a yaƙi 'yan ta'adda waɗanda ke hitowa daga ƙasar mali suna mana ɓanna a ƙasashen a iya nazarin da kuka yi menene za a iya cewa ya sa rikici ya sake sarkewa a ƙasar nan ta mali wannan rikici ya taso tun da dadewa tun wancan kudata da an kai matsawar ba a komo ba bisa ga gaskiya an ka tsaya bisa ga iko na horar hula zababbe halattacce na ce ba za a kare ba da wannan matsala ta mali kana ganin an zo an rejejeniya an aza horar hula wadda zai tsara zaɓe kawai zaɓe ne za a tsarawa da president da prime minister sojin da ke ƙasa wanda ke ƙasa shi yake wa'annan mutanen ba su da ikon su aikata wani abu sai da yarda ta sun ka aikata ba da yarda ta yi ba dare guda ya sa soja da ƙarfi sun ka kamo su sun ka kai sun ka liƙe su ana zancen ƙasa haka nan mm. akwai wani abin da ƙasashe makwabta za su yi ne domin fitar da ƙasar ta mali daga cikin halin da ta shiga abin da za mu iyawa za a yi shi a cikin ecowas za a yi shi a cikin imowa za a yi shi cikin eh, eh, majalisar ɗinkin duniya wani bai da kan shi ce ga da yake son ayi a'a za mu yi shi a cikin wannan kungiyoyi wa'anda an namu wa'anda ba su halattar da ku da ta ba muna fatan sai da yawo wannan gamin za ta yin tsaye ta ce ma sojojin mali haka ba ta yiwa tunda soja sun bar zancen su tsare ƙasa sai zancen koko iko suke sai mun tashi tsaye yanzu da kanmu za mu yi mu 'yan niger mu 'yan burkina da 'yan caji sai mun tsare kanmu da kanmu kanmu yi kwanto da kasan mali kahin hankalin mali ya komo gare ta ta tsare kasar ta wannan ɗumumuwa na wa'ansu horar hula wa'anda ke azama kowa da wannan faransa ce wannan eh, rasha ce wannan eh, china ce ba daidai ne ba mu san namu laihi mu yi tsaye mu yi magance shi in wani na son ya bata ma kasanmu mu yi tsaye mu kiya a gaida suleiman kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci 16 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA a Firi a kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a Hausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga babi na ƙarshe na maimaicin shirin ansoshin tambayoyinku. Masu sauraron Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin Sadiq Bilal jihar Adamawan Najeriya. Mai cewa shin menene ayyukan kwamitin tsaro ko kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya? Sannan ina son a yi min ƙarin bayani akan mambobi biyar na dindindin ko da ke sun ce sun mafi biyar waɗanda ake kira masu ikon hawa kujerar naki da dai sauran mambobin. To idan mai tambaya Sadiq Bilal da sauran jama'a na saurare. Ga wakilin muryar Amurka a Abuja Nasiru Adamu Ilhikaya da ci gaban ansar da ya samo daga tsohon jakadar Najeriya a Trinidad da Tobago, ambasada Hassan ardojika wanda Malam Ilhikaya ya ci gaba da tambayarsa kamar haka. menene karfin kujerar shi babban sakataren majalisar ɗinkin duniya don wani lokacin sai inga kasashen za su yi wani abu sai shi kamar shawari yake bayarwa kamar yana irin aiki ne irin nakun na bayanai na sassaucin ra'ayi da yake an san su jakadu dama ba lallai duk abin da suka faɗa ya shafi irin bukatu ne na kasashensu ko kuma na zaman lafiya ko na rashin dai abin da zai kawo tashin hankali. To, kasan idan an naɗa ka shugaba irin wannan matsayi to dole ne ka yi takatsantsa kuma harkar diplomasiya wajibi ne ka yi shi saboda in ba hakan din ba ba za a zauna lafiya ba kuma wannan shine zai tabbatar da sahihancin shugabancinka. Saboda duk wani shugaba wanda ba zai iya haƙuri ya danne ya kawo harkar siyasa a ciki ko kuma ya danne wasu abubuwa saboda da saboda dai ya kare wa'yansu abubuwa ba to shugabanci ma ba zai yiwu ba. saboda haka dole ne a lura kafin ma mutum ya zo dole ne ya zama to gogagge dan siyasa ne ya san harkar diplomasiya yana da hulɗa da jama'a yana da kunnin sauraro sannan kuma yana da basira da fikira don nazari kan lamuran duniya yadda suke tafiya dole ne ka yi amfani da siyasar nan sannan kuma in kana shugaba a irin wannan kujera din nan dole ka yi takatsantsa ka lura da bukatun manyan kasashen da eh, ƙananan da nan duka ka dubi eh, eh, bukatunsu sannan idan misali yanzu wata ƙasa babba wanda da yawa da ƙananan kasashen duniya sun dogaro da ita idan ta sami matsala ba ita ne ake kallo ba ana kallo sauran kasashen da za su shiga wannan musiba ɗin nan yanzu misali Allah ya kiyaye Allah ya kare dole ne iya abin da za mu iya a duniyar nan Ni a Afrika idan najeriya ta faɗi matsala misali allah ya sauwaƙe za ka dubi afrika ka cokam ta shiga rudani yanzu kana magana mutane miliyan ɗari biyu a najeriya idan a sami matsala a najeriya kafashe nawa ne za su shiga bala'i abin ma da za a kai ga gare su mutanen nan idan suka karwatse suka shiga wa'in kafashe a ashirin talatin za su shiga damuwa to dole ne idan mutum yana shugaba irin wannan kujera ne ka dinga lura da irin wa'annan abubuwan ka tabbatar cewa duk wani abin da zai kawo rigima har ya kai ga irin wannan matakin din dole ne kai amfani da diplomasiya da barbaru saboda kar a shigar da duniya cikin rudani da ba yanda aka yi har nations din nan da ta rushe din aka kafa United Nations din nan eh, ya faru don hakan ya faru a lokacin da an gagara controlling din abubuwan da wasu ƙasashe suke yi har abin ya zama ya matsi har eh, badalisan gaba ɗayanta ta zo ta rushe. Mm-hmm. Wato ko da ma ba maganan wannan League of Nations din ma gumba tarihin ma majalisar muka ɗauko don da na yi magana kan wannan. Abba mm. duk da haka ambasada ba wai ya nuna lalle ne sai mutum ya fito daga waɗannan manyan ƙasashen duniya ba kafin ya rike wannan kujera ta babban sakatare saboda ai na ga a nan afirka an samu bitrus bitrus gali dan masar ya yi babban sakatare an samu su kofi a nan sun yi daga ghana eh a'a ba wai sai lalle sai mutum ya fito daga wannan manyan kasashen ya yiwu mutum ya fito ma daga wata karamar kasa ma a ce kamar irin island island din nan eh, brand nan na eh, caribbean din nan ya zama shugaba saboda ne ana duba ne mutumin nan shin aikin nan iyawa ne mutum zai iya ne idan aka lura cewa duk mutane suka haɗu suka tabbatar cewa wayannan kafafin da suka haɗu suka tattauna suka zartar kuma an dubi ƙwarewansa da kuma irin basiransa da hikimansa za a iya ɗauko mutu kowane ƙasa in ka lura ai manyan ƙasashe guda biyar ɗin nan yawanci ba su suke shugabancin ba hmm. so da dama za ka ga wasu ƙasashe ne daban suke shugabanci amma su ne da suke kewaye da saboda ba shugaba ne ake da ana duba ne akwai mashawarta na gari wanda suke kewaye da shi ne za su tallafa mishi taimaka mishi saboda yi nasara. yawwa to amma cikin kasashen nan duk da aka ambata biyar dinnan ban ji an ambaci kasar sin ba wato china kuma na ga ita ma babbar kasa ce mai tana ciki tana ciki o tana cikin wayannan biyar tana eh, ai ba yadda za ya bata baya. Ina ga kasashen nan watakila akwai wacce saki lissafa mana su inda ba wai mun bata lissafi ba ne. To yanzu dai a gafacin duniya dai kaga dai akwai Amurka, akwai mm. Rasha, mm. akwai Ingila, akwai Faransa, akwai China, akwai Germany. Na yanzu su shida ne ko bakwai ne su ne eh, suke da. Yawwa. Eh ba mm. biyar bane wato ma'ana sun fi sun kai kamar shi da haka. Wato ana kuma yawanci idan waɗannan manyan ƙasashe suka yanke hukunci ko suka yi wani abu za ka ga wasu shugabannin ƙasashe suna adawa da wannan abun daga gaba zai zo samu matsala yanzu kamar misali abin da ya faru ga marigayi robert mugabe duk wanda ya kai abin da yake faɗa gaban babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya san baya shakkar komai hakanan marigayi hugo chavez na kasar venezuela shi ma irin wannan yake yi in ya zo zai yi jawabin sa ya faɗi ra'ayinsa ya more eh, amma daga baya sai kuma wayannan kasashen sashi a gaba eh, sun fi son ina ga kasashe waɗanda ba su da tsauran ra'ayi yan amshin shata. Wato wato abin da za ka lura da shi rayuwa ka cokam duk ɗan adam ko shugaba baya bukatar mutumin da zai taso ya yi masa tawaye. duk lokacin da mutum ya kai haibara ko da akan gaskiyansa da za ka gani mutum ya nemi yadda zai yi dai ya kau da wannan mutumin duniya ta gajera tun farkon duniya haka ake yi saboda shugabanci yana da wani abu su suna gani yanzu sun kai sun kawo suna da komai sun mallaki mai daidai tattalin su ne ko harkan tsaro ne da sauransu akwai dai ci gaba wanda dai ba a nisanta da sauran kafafen. to saboda haka wani lokaci sai ka ga mutum ya yi magana ya faɗi abin da ya faɗa ɗin nan gaskiya ne saboda ne saboda duk wa'annan kasashe din da suka kasance a ciki suna cin gashin kansu ne suna da abin nan nasu independent nasu amma za ka ga yawanci abubuwan da suke dinna ya ta'allaka ne da abin da wa'ancan dinnan suke so misali yanzu idan ka dubi yadda harkan cinikayya yake a duniya akwai kowace ƙasa tana da eh, kudaden da take amfani da shi amma za ka lura akwai wannan manyan kasashe nan za ka ga kudaden su ne suka fi wanzuwa ko ina a duniya to haka kuma shugabancin da yake dan kaga yanzu kamar Robert Mugabe duk wanda yake challenging din yanzu in ka duba eh, irin su Gaddafi irin eh, eh, Hugo Chavez da sauransu duk wayannan mutane su abin da suka faɗa ra'ayinsu ne abin da yi daidai da kasansu ne abin da suke gani ya dace da su amma kuma kowace ƙasa kuma akwai muradin da take bi wanda take kokari ta kare muradinta a duk inda take ko da a zimbabwe ne in dai muradin amurka ne ko china ko ingila ba a kare muradinsu ba su za su yi kokari yadda za su yi su sami eh, biyan su saboda haka dole ne su yi kokari su kau da irin wa'annan mutane akwai wannan kuma duk duniya an sani tun farkon duniya har yanzu ana tafiya saboda shugaba a kulli yaumin in ba dai Allah ya tausasa zuciyarsa duk mutumin da ba kowa ne za ka fito ka gaya mishi gaskiya ido da ido kuma ya yadda saboda dan adam yana da taurin kai yana da girman kai yana da jiji da kai in ka gaya mai gaskiya sai ya ga cewa a to ai shi kai waye ne za ka faɗa mishi a kai din nan baka kai komai ba shi a ganin sa kuma abin da kai ka faɗin nan gaskiya ne to akwai wannan yawwa to a ƙarshe eh, a masana hassan eh, jika za mu so Eh, duk da ba na ce ba wannan muke magana ba ma tun da an kawo shi na yadda a sai da akwai league of nations kafin a yi united nations wanda league nan ya rushe eh, a takaice a tarihin yake ne To yanzu dai ba zai iya kawo maka tarihi kai tsaye yadda ake amma a lokacin din kamar yadda ka gaba da nisan ɗinkin duniya eh, ita ke ɗin nan tana sarrafa yadda duniyan take tafiya din nan liquid nation haka aka yi da aka haɗu duniya dai baki ɗaya manya-manyan kafafen suka haɗu amma daga ƙarshe sai eh, germany suka koma gefe a suka koma gefe wayanda suka koma kowanne suna yi abin da suke so Ƙarshe sai ya zama ita league of din ba ta iya kontroli wayannan kafashin din nan sai ya zama to ya ga wannan kafa ta faɗa ba wannan da yaƙi. babu gaira babu daɗi kuma ba wani matakin da za su iya ɗauka. Ƙarshe dai aka ga cewa ita din nan ba za ta iya yin ba har aka zo aka sami yakin duniya na biyu bayan yakin duniya na biyu din dalilin rashin eh, yin eh, abin da ya dace din ya kai aka kawo yakin duniya na biyu din nan da aka sami yakin duniya na biyu din nan shine aka zo aka yi kirkiro eh, United Nation. to kafin League of Nations din ai duniya a yamutse take ko ina yaki ake yi fada ake yi ne sai aka zo aka yi aka yi wannan League of Nations to aka yi legal vision din saboda ta zama ita take control din take regulating din eh, eh, yadda duniyan take tafiya amma abin ya gagara to shine aka rusa ta aka sake kafa wannan united nations din tarihin da yana da dan tsaho da abubuwa da dama sun faru amma yanzu kai tsaye ba da iya baka abin nan ba da sai an hmm. sami lokaci insha Allah zai ta cikakken tarihin yadda abin ya faru duk da haka ambasada sa ko wasu kasashe da muke ji yana cewa su kasashe ne yan ba mu ba ma su da majalisar ɗinkin duniya eh akwai akwai kuwa akwai kuwa saboda su suna ganin ba su da wani amfanin da za su samu a wannan majalisa din nan kuma su ba su da wata barazana da za su yi lalle sai su ayi ayi wannan akwai wannan kafashe kuma suna yin su yadda ya kamata ba su samu matsala wani kuwa amma akwai abubuwa gwamnati suka taso eh, eh, suke taso a duniya din ba a faso a ciki wanda kuma da suna ciki za su amfana. an da hassan jika ardo tsohon jakadan najeriya a trinidad da tobago da wasu kasashe a wannan yankin mun gode kwarai da gaske. <laughs> don sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin waɗansu tambayoyin yanzu a madadin ambasada Hassan Arɗajika mai ansa mana tambayoyi da wakilinmu a Abuja Nasir Adamu Ilhikaya sai kuma injiniyanmu na yanzu Haili Hailu. Ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke cewa sai makon gobe. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon kafar Brentford ta Ingila ta sami ɗaukaka zuwa fafata gasar Premier ta ƙasar ta bana bayan da ta yi nasarar doke Swansea City a wasan cike gurbi a yau Asabar. brentford din ta doke swansea da ci biyu da nema wanda ya kawo karshen fiye da tsawon shekaru saba'in ba ta cikin gasar ta premier haka kuma ta kawo karshen fafa ta wasannin cike gurbi ba tare da nasara ba har sautar a jere a cikin shekaru talatin da suka gabata da kuma rashin ta a gasar ta premier tsawon shekaru saba'in da hudu brentford din za ta yi tarayya ne da kungiyoyin norwich city da watford wadanda tuni suka sami gurbin fafata gasar ta premier a sabuwar kakar wasanni mai zuwa rahotanni daga kasar jamus na bayyana cewa kungiyar kwallon kafar psg ba ta da kudirin barin kocin ta mauricio pochettino ya bar kungiyar a ƙarshen wannan kakar wasannin tsohuwar kungiyarsa ta tottenham ta tuntubi pochettino da ya sake dawowa kungiyar inda ya kwashe tsawon shekaru biyar yana horar da 'yan ta Tottenham ta sake tuntubar Pochettino ne bayan da aka sami ci gaba a dangantakarsa da shugaban kungiyar Daniel Levy kungiyar ta kori jose mourinho da ya maye gurbin pochettino a watan da ya gabata to amma kuma a yanzu tana neman wanda zai tsare matsayin na dindindin kungiyar da ta raba gari da pochettino ne a watan nuwamban shekara ta 2019 watanni biyar bayan da ya jagoranci kungiyar zuwa wasan karshe ta gasar zakarun turai to sai dai a kasar jamus kan kungiyar kwallon kafar juventus ta sami nasarar dawo da tsohon kocinta ta massimiliano allegri sa'a ɗaya bayan da ta kori andrea pilo juventus ta karkare kakar wasanni ta bana a matsayin ta hudu a teburin gasar siri'a a a ƙarƙashin maurizio sare karon farko da ta kasa lashe gasar tun daga shekara ta 2012 allegri ya yi zaman kocin kungiyar ne tsakanin shekara ta 2014 da 2019 inda ya lashe gasar ta Serie A sau biyar a jere ya kuma lashe gasar Coppa italiya hudu kane ya kai wasan karshe ta gasar cin kofin zakarun turai daya to sai dai allegri yana zaune ne ba aiki tun sa'ad da ya bar kungiyar ta juventus a watan yunin shekara ta da goma sha tara murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Birtaniya ta sake tabbatar da samun kamuwa da cutar coronavirus kusan inda aka gano mutane dubu biyu da cutar a fadin kasar je Juma'a. Adadi mafi girma a kowace rana cikin watanni biyu. Kashi 75 na sabbin kamuwa da cutar na Birtaniya ana ganin sun kamu da abin da ake kira nau'in coronavirus na India wanda aka fara ganowa India kuma ya fi saurin yaduwa fiye da nau'in da ya firin a baya. pakistan ta faɗa shugabannin afghanistan cewa ba za ta sake gudanar duk wasu harkoki tare da babban hafsan tsaron afghanistan ba saboda mummunan batanci da ya yi wa pakistan a baya-bayan nan kamar yadda manyan jami'ai da jami'an diflomasiya suka tabbatar wa murya amurka a ranar juma'a to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin Kafin mu yi sallama da ku, bari mu mika saƙon taya murna na naɗin sarauta da mai girma wazirin Sokoto Farfesa sambo Wali Junaidu zai yi ma Alhaji Abba Muhammad a matsayin baradan wazirin Sokoto wanda za a yi gobe Lahadi talatin ga watan Mayu idan Allah ya kai mu a fadar mai girma wazirin na Sokoto da karfe goma na safe. Allah ya sa a yi cikin nasara. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin. da Hailu Haile wanda ya haɗa shi da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.